Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60. Sai 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa kan mita 102.5. Sai kuma tushen FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, niya da murya arewa. kana masu naurar kwamfuta suna iya daddan daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba mu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau ta babban rana 22 ga watan yuli na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim ka almasi Garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Ibrahim a ba mu kanun labarai. To a jawabinsa na farko a matsayinsa na ɗan takarar zama shugaban Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican a hukumance, Donald Trump ya ce akwai buƙatar ɗaukar matakin gaggawa kan tashe-tashen hankulan da ke faruwa a Amurka. Ƙasar Turkiyya ta ce za ta daina aiki da matsayin turai kan 'yancin ɗan adam a tsawon aiki da dokar ta ɓaci na watanni uku. Sannan masu gabatar da ƙara a Paris sun ce mutumin nan da ya afka da mota cikin cincirin da masu shagulgulan zagayowar ranar 'yancin kan Faransa ya halaka mutane 84 ya aikata haka ne tare da taimakon wasu mutanen. Dokanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji gayyatar da kwamitin majalisar dattijai ta yi wa ministan kudin najeriya ko don me za mu ci gaba da yi don mu san menene eh, matakai da za mu ɗauka wajen tabbatar da aiwa a kuma a daren jiya ne dan takarar jam'iyyar republican na nan amurka to donald trump ya bayyana amincewarsa a matsayin dan takarar jam'iyyar ta republican domin ya ce mai muhimmanci i humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States. Muryar Donald J. Trump kenan yake amsawa a hukumance tikitin zama ɗan takara na jam'iyyar Republican a zaben. To haka kuma muna da shirin lafiya arziki na Jumai Ali, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A jawabinsa na farko a matsayinsa na ɗan takarar zama shugaban Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican a hukumance. Donald Trump ya yi amfani da lafazin da ke nuna akwai matuƙar buƙatar ɗaukar matakin gaggawa kan tashe-tashen hankulan da ke faruwa a Amurka kwanan nan. Sannan ya jaddada cewa a ƙarƙashin shugabancinsa Amurka za ta zama ƙasa mai bin doka da oda. wannan babban taro namu na faruwa ne a daidai lokacin da ƙasar ke cikin mawuyacin hali hare-haren da ake kaiwa kan 'yan sandanmu da hare-haren da ake kaiwa kan biranenmu na ta'addanci na barazana ga tsarin rayuwarmu duk wani ɗan siyasar da ya kasa gane hakan to bai kamata ma ya shugabanci ƙasarmu ba a cewar sa trump ya zayyana alƙaluman da ke nuna ƙaruwar aikata manyan laifuka a manyan birane da dama ciki har da washington dc da baltimore waɗanda trump ya ce sun ga karuwar kisan kai na kimanin kashi 50 cikin 100 da kashi 60 cikin 100 cikin shekara guda da ta gabata a jihar chicago da shugaban ƙasar ma ya fito mutane sama da dubu biyu ne harbe-harbe suka rutsa da su a wannan shekarar kawai kuma an hallaka mutane sama da dubu uku da ɗari shida a birnin na chicago tun bayan da ya hau gadon mulki a cewar trump game da auna 'yan sanda da aka yi ta yi a baton rouge da jihar louisiana da kuma dallas na jihar texas kuwa trump ya bayyana hakan da hari kan dukkanin amurkawa sannan ya zargi shugaba obama da amfani da matsayinsa na shugaban ƙasa wajen rarraba kawunan mutane bisa ga jinsi da kuma launin fata duk wani matakin da zan ɗauka zan tambayi kaina shin zai kyautata rayuwar matasa a baltimore da chicago da detroit da ferguson waɗanda su ma ke da damar cimma rayuwar da suke hankuro kamar sauran yara a amurka a cewar trump muna da ƙarin bayani bayan labarai ƙasar turkiya ta ce za ta daina aiki da matsayin turai akan yancin dan adam a tsawon aikin dokar ta ɓaci na watanni uku wadda ta kafa don zakulo waɗanda suka shirya juyin mulkin makon jiya wanda bai yi nasara ba mataimakin prime minister turkiya numan kurtumals ya ce turkiya za ta ɗau irin matakin da faransa ɗauka ƙarƙashin babi na goma sha biyar na matsayin turai ɗin wanda ya amince ƙasashen da za su rartaba hannu a kai su jingina amfani da shi a lokacin yaƙi ko yanayi na rashin tabbas dokar ta ɓaci za ta baiwa gwamnati damar hukunta wanda waɗanda suka shirya juyin mulki da kuma sukunin kakkaɓe ƙungiyoyi masu ra'ayin gulen abinda kafar labaran huryat ta ambato kurtumas na cewa kenan ana kyauta zaton 'yan majalisar dokokin ƙasar turkiyya za su amince da buƙatar shugaba erdogan na kafa dokar ta ɓaci na tsawon watanni uku mataki da zai ƙara bashi daman kakkaɓe masu adawa da shi bayan yunkurin juyin mulkin ranar juma'ar da ta gabata na hambare shi da gwamnatinsa wanda bai yi nasara ba edron ya yi shirin ayyana dokar ta ɓaci ne a wani jawabin da aka yada ta gidan talabijin ranar laraban da ta gabata bayan wata ganawa da manyan jami'an tsaronsa da ministoci to sai dai shugaban amurka barack obama ya yi kira ga edron da ya tabbatar cewa bincike da kuma hukunta masu hannu a yunkurin jin mulkin sun gudana ta yadda jama'a za su ci gaba da yin na'am da muradun demokradiyya da doka da oda. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. masu gabatar da kara a paris sun ce mutumin nan da ya afka da wata mota cikin cincirin da masu shagulgulan zagayowar ranar 'yancin kan faransa ko ranar bastille a nice ya halaka mutane 84 ya aikata hakan ne da taimakon wasu mutanen kuma da alamar ya shafe watanni yana shiryawa da yake magana da manema labarai jiya alhamis a paris babban birnin kasar faransa francois molins ya ce bayanan da suka samo na hotuna da binciken da ya yi ta yi a wayar salularsa na nuna cewa tun daga shekara ta 2015 ya fara shirin Molins ya ce wasu mutane biyar da ake zargi sun shiga hannu suna fuskantar mataki na farko na zargin aikata ta'addanci ciki har da haɗa baki don aikata kisa da mallakar makamai da kuma rawar da suka taka wajen taimakawa mutumin da ya aikata ta'addancin na ranar 14 ga watan yuli ya ce mutane hudu ne ake zargi biyu faransawa 'yan asalin ƙasar tunisia da wani ɗan asalin tunisian da wani ɗan albania da wata mata mai takardar izinin zama faransa da kuma albania a lokaci guda hukumomin leƙen asirin tsaron ƙasa da ba su san da waɗannan mutanen ba a baya a cewar kafan labaran faransa ta afp mutumin da ya afka da motar muhammad luhajjaj duhai birlin ɗan shekaru 31 da haihuwa ɗan asalin ƙasar tunisiya ne da ya zauna a Nis na tsawon shekaru To da labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To a ci gaba da binciken yadda gwamnatin tarayyar Najeriya ke aiwatar da kasafin kuɗin wannan shekara, kwamitin kula da kasafin kuɗi na majalisar dattijai ta sake gaito ministan kuɗin Najeriya. Ga Madini Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. What can you tell this chamber on the issue of bailout? What is the policy on the custom uh, duty regime as it affects agricultural imports? Yes, Honorable Salim, answer those questions. Thank you, no, Your Excellency. Yadda Madam Kemi Adeoshun ta rika amsa tambayoyi kenan a lokacin da ta gurfana a gaban Majalisar Dattawa. Kemi Adeoshun ta bayyana wa majalisar cewa tuni har an fara sakin kuɗaɗe domin yi wa 'yan ƙasa ayyuka kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya alkawalta a lokacin da yake karkaɗa ƙasar yana neman ƙuri'un 'yan Najeriya. Sanata Aliyu Malam Wakili yana cikin 'ya'yan majalisar dattawa da suka karɓi bakoncin ministan kuɗi Madam Kemi Adeoshun. Wannan gayyata da muka yi mata tattau ta gaya mana menene ake ciki za mu ci gaba da yi don mu san menene eh, matakai da za mu ɗauka wajen tabbatar da aiwatar da wannan kasafin kuɗi ko in aka samu wani gibi mu gaya za a yi gyara ta tabbatar mana cewa bi izin Allah ta'ala duk da rashin kuɗi da gibi da aka samu da yake shigawa baitul mali kasafin kuɗin nan yana kan turba wanda insha Allahu a ƙarshe za a cimma nasara saboda ta nuna mana cewa wannan gwamnati da ta taho ta samu bashi a ƙasa musamman na wajen biyan ma'aikata sama da biliyan 169 kuma gwamnati ta yi kokari ta rage wannan kuma sun nuna mana cewa duk da akwai karancin kudin shiga an ba da sama da biliyan 244 kan manya-manyan ayyuka na raya ƙasa wato wannan hanyoyi da sauransu haka kuma nan ba da daɗewa bane da kwana kaɗan ma za a ƙara sake biliyan 70 don a tabbatar cewa wannan manya-manyan ayyuka sun an so masu yadda za a samu aiki matasa za a samu aikin yi su 'yan kasuwa za a samu abin sayarwa su masu sana'a wato wanda in kamar kai magini ne ko mai sai da kayan gini da sauransu za ka samu inda za ka rufe asiri da sauransu haka kuma akwai wannan abu da kullum yake tsole mutane ido da ake kira constituency project an tattauna da ita in kika tuna shi sakataren gwamnati tare ya ce babu tabbas wannan constituency project na wannan kasafin kuɗi za a aiwatar ita ta tabbatar mana cewa ai wannan kasafin kuɗi yana cikin doka na kasafin kuɗi na bana saboda haka babu wani wanda zai ce ba za a aiwatar ba ministan kuɗi kemi adeoshun ta tabbatar wa majalisar dattawa cewa tattalin arzikin ƙasar yana da ƙarfi saboda haka zai farfado kafin ƙarshen wannan shekara da muke ciki madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya zaman lafiya in ko a tashi sama To ma daga batun yadda ake kashe kuɗi kuma sai a nan Amurka inda a daren jiya ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya bayyana amincewarsa da wannan nauyi. Ga wakilin sashen Hausa Sahabu Imam Aliyu da ke wajen wannan taron da ƙarin bayani. Friends, delegates and fellow Americans, I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States. muryar donald j trump kenan yake amsawa a hukumance tikitin zama ɗan takara na jam'iyyar republican a zaben bana donald trump bai bata lokaci ba wajen buɗe wuta kan abokiyar takararsa hillary clinton cewa then when obama made the decision to put hillary clinton in charge of america's foreign policy her bad instincts and her bad judgment something pointed out by Bernie Sanders are what caused so many of the disasters unfolding today. Ya ce yau Amurka ta samu koma baya ta fuskar tsaro daga lokacin da Hillary Clinton ta zama sakatariyar harkokin wajen Amurka. Bugu da ƙari duniya ta shiga cikin halin rashin tabbas. Ya ce ya imanin cewa ko shugaba Obama ya yi nadamar naɗa ta kan wannan mukami. Da ya juya kan hali da tsiraru suke ciki Donald Trump ya ce. Nearly four in ten African American children are living in poverty, while 58% of African American youth are now not employed. Two million more Latinos are in poverty today than when President Obama took his oath of office Kusan yara bakar fata hudu cikin goma suna cikin talauci yayin da kashi hamsin da takwas cikin ɗari na matasa bakar fata ba su da ayyukan yi. Yau in ji Donald Trump, Latino miliyan biyu ne ba su da ayyukan yi ƙasa da shekaru takwas da kama mulkin shugaba Obama. Donald Trump ya sake komawa kan batu da ya karfafa takararsa, batun bakin haure da illar da suke janyo wa Amurka ta wajen aikata laifuffuka ciki har da kisa. Daga nan alkawarin zai magance wannan matsala na bakin haure da kuma matsalolin shige da fice. Ya yi magana kan yarjejeniyoyin cinikayya da ya ce sun kassara Amurka da Amurkawa. nan ma ya yi alkawari zai magance su kuma ba zai sake shiga cikin yarjejeniya na kasashe masu yawa ba dan takarar na jam'iyyar republican ya yi alkawarin idan ya zama shugaban kasa zai yi maganin isis kwab ɗaya. yarsa ivanka ce ta gabatar da shi inda ta yaba da kyawawan halayensa da suka hada da tausayi dattaku da son taimakawa waɗanda suke cikin damuwa yanzu kuma hankali duka ya koma birnin philadelphia inda jam'iyyar democrat za ta yi nata taron daga ranar litinin 25 ga wata ana sa ran madam hillary clinton za ta bayyana wadda zai zama mataimakin shugabar kasa tsakanin yau juma'a zuwa ƙarshen mako sahabu imam aliyu sashin hausa na murya amurka daga cleveland jihar ohio To madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu muna agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 15 ga kuma shirin mu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Yau Juma'a 22 ga watan Yulin shekara ta 2016 cikin yadda Allah za a kammala taron ƙasa da ƙasa a kan ƙanjamau da ake a birnin daban ƙasar Afirka ta kudu. A saboda haka yau filin zai dubi kaɗan daga cikin irin nasarorin da aka samu tun lokacin da aka samu ɓullon annobar cutar da kuma shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ga begen Majalisar Ɗinkin Duniya na ganin an kawar da kanjamau kan shekara ta 2030. Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau aka kammala taron ƙasa da ƙasa na 21 kan cutar ƙanjamau a birnin Daban ƙasar Afirka ta Kudu. An samu ci gaba sosai wajen yaƙi da wannan cuta tun lokacin da cibiyar ƙayyade yaduwar cututtuka ta amurka ta gabatar da kashedin farko a kan bulla annobar ƙanjamau a 1981 kimamin shekaru 35 da suka shige da kuma tun lokacin da aka fara taron ƙasa da ƙasa na farko a kan wannan cuta kimamin shekaru 31 da suka shige to amma kuma duk da ci gaban da aka samu wajen yaƙi da wannan cuta har yanzu da sauran rina a kaba. ba domin daga cikin kimamin mutane kusan miliyan 40 da suka kamu da cutar mutane miliyan 17 ne kawai suke da sukunan samun maganin jinyan wannan cuta sai kuma gashi majalisar ɗinkin duniya ta bayyana begen ganin an kawar da wannan cuta kan shekara ta 2030 shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kuwa ga wannan bege kuma waɗanne irin ƙalubale ne ake fuskanta wajen yaƙi da ƙanjamau da kyamar da ake nunawa waɗanda suka kamu da cutar. Na zanta da Hajiya Maimuna Muhammad, tsohuwar daraktar da ke kula da ayyukan cibiyar ƙayyade yaɗuwar ƙanjamau ta Najeriya da ake cewa naka a takaice ga abin da ta ce. A yanda muke yanzu al'amarin shi ne waɗanda suke da cutan da kuma wanda suke kama cutan. Duk yanda za a samu magani a ce za a kawar da wannan cutar akwai aiki a gaba saboda kuwa faɗakarwar yanzu an fara jan ƙafa da shi musamman a eh. karkara musamman a karkara da wannan cutar ba a samunta a karkara amma yanzu an fi ma samunta a karkara kuma a gurin matasa kuma harkar faɗakarwar a nan ne yanzu aka samu cikas saboda gaskiya an yi sanyi da shi lokacin da aka fito da wa'yansu cutuka su ebola da su zika da duk sauran da aka kawo sai aka sai aka samu ita wannan cutar ta kanjama sai aka daina maganar ta ma mu dai yanzu a Najeriya za ki duba ko da aka far talabijin ko rediyo ba a mazancen ta to ya kike ganin eh, za me me ya kawo haka eh kuma aikin san lokaci duk sanda za a ce za a ci mu galaba da akan wata cuta dole sai gwamnati ta yi hibbasa an tabbatar da cewa an samu kuɗin da za a yi aiki da shi kuma an bazama kuma wannan abin ba wai gwamnati kawai ba kafafen rediyo da kuma um, shugabanni dole su ɗauki wani abin da muhimmanci saboda ala kulli halin yanzu za ki samu idan mata suka je awon ciki da yawa za a ga suna da wannan cuta in ko aka ce an samu wannan allurar da za ta kashe wannan ƙwayar cutar wanda za ta kashe kwayar cutar in dai ba za a kan da cewa kada a ɗauki cutar ba ko da an zo kafin ta zo ƙasar afirka har ta zo najeriya to sai an yi da gaske saboda duk kasashen da suka suka yaƙi da kowace irin cuta ta duniya gwamnati ce ta himbasa saboda in dai su musu ɗauki wannan abin da muhimmanci ba inda za a ji dole ne a sa kuɗi a kai a yi kuma a sa mutane kowaye a cikin karkara da masu unguwanni da hakimai da lokal gamman kowa sai ya hiɓa kan wannan cutar saboda wani sa sai ga an fi damuwa da a yi hanyoyi ko a duba abin da za a je a kwamishina amma rayuwar shi talaka ba a duba ta kuma gaskiya faɗakarwa da ake yi kamar yadda na gaya miki yanzu gaskiya ba faɗakar wannan kuma wannan cutar ƙaruwa take yi. Za a ce in aka ba da rahoto aka kai majalisar ɗinkin duniya za a ce wannan abu ya ragu wancan abu amma sabi layi idan za a zo a yi inda za a ce kamar a yi layi a ce za a ɗauki masu cutar nan a gwada a gani za a ga cewa cutar nan fa tana ƙasa tana dabu. To bisa la'akari da cewa masana sun yi bayani akan cewa daga cikin adadin waɗanda suka kamu da cutar ta kanjamau kashi kusan kashi 60 daga cikin ɗari ba su ma da sukunin samun magungunan jinyar da ake da su da ake ba ake bayarwa yanzu kuma gashi hmm. yanzu kin yi batun cewa ana ana yi wa batun faɗakarwa ko kuma yaƙi da wannan cutar ɗaukar sakainar kashi a Najeriya to ina mafita hmm. eto eh kin san kamar um, yadda masu bincike suka suka suka kawo rahoton cewa so tari wayanda suke ma bukatan maganin ba sa samu kuma kin cuta ce wacce daga an ce kana da ita kowa zai guje ka saboda haka mutane da yawa ba sa so ma su nuna cewa suna da cutar balle su zo su karɓi magani saboda kada a guje su Ha, to, eh, to a saboda haka mm. duk da wannan ci gaba da ake ta cewa an samu wajen wannan yakin yaki da da kanjamo a Najeriya har yanzu muna baya kenan bisa ganin kuma cewa Najeriya ita ce ƙasa ta biyu baya ga Afirka ta kudu wajen yawan waɗanda mm. suka kamu da wannan cuta a nahiyar Afirka. Sosai. Wato abubuwan ne dole sai an bayar da an baya ya zama yana da mahimmanci a cikin harkar lafiya. idan aka ce za a nemi yadda za a shawo galaba wannan cutar kamar na faɗa ne kada nauyin ya zama cewa kawai akwai akan gwamnatin tarayya idan aka yi tallafi gaba ɗaya aka ce an yi wa wannan cutar rubutu to za a samu cin galaba amma da idan aka bari aka cewa wannan ɗan kuɗin da muke samu na harkar lafiya shi zai ɗauki wa'annan nauyin wa'annan cututtukan da suke bullo mana to gaskiya yaƙi da wannan cutar za ta yi ƙasa za ta yi likimo kaga hmm. kamar muna cin mun ci galaba amma gaskiya matasan mu a yanzu yanda suke su ne suke samun cutar nan kuma idan aka ce har cuta ta tashi ta kuma kan matasa to bamu sa abin da zai kai ba gaba da ai kamar da na gaya miki muna ta fakar wa ne wa ko ina za a shiga saboda um, muna samun tallafi daga kasan waje ko ta global fund ko ta ko ta world bank hajiya maimuna muhammad kenan Shi kuma Dr. Mansur Kabir tsohon daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiya ta Najeriya ga abin da ya ce a kan shan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ga begen Majalisar Ɗinkin Duniya na ganin an kawar da kanjamokan shekara ta 2030? To, kin san na gaya miki an bi shekara ashirin ana kokarin kirkirowa. ita kin san cutar HIV ita virus din idan ta tashi tana shiga cikin cikin can cikin ɗan adam ne ta cikin ɓargonsa ta shiga cikin hantarsa ta shiga cikin ƙwaƙwalwarsa saboda haka duk lokacin da aka so a samo rigakafi in an fara an fara sai ta wulle ta gudu to amma kamar da na gaya miki an saka kuɗaɗe da yawan gaske ana ta wannan bincike amma a yanzu nan da ke miki magana ko a wannan tarama ma da ake a afirka ta kudu ɗaya daga cikin babban abin da ake tattaunawa shine ina za a iya samun wannan kuma dai a yanzu dai ba a samu ba kuma babu amma ana nan ana lafiya. To game da batun cewa har yanzu duk da wannan ci gaba da aka samu a ke waɗanda suka kamu da ko kuma suka harbi da ƙwayar cutar kanjamau ɗin nan kimamin kashi ya masana an yi bayani akan cewa kimamin kashi 60 daga cikin ɗari ba su da sukunin samun magungunan ma na jinya. To game da wannan kalubala ya kake ganin za a magance wannan matsala? To ai wannan shine babban dama abun tsoro daga irin ƙirƙirar da majalisar ɗinkin duniya ta yi ana da mutum miliyan talatin da shida zuwa mutum miliyan talatin da bakwai da suke da wannan cuta kuma suna bukata a sasa a magani amma a idin ƙididdigar da aka a ƙarshen wannan shekarar mutum miliyan goma sha bakwai zuwa mutum miliyan goma sha takwas ne suke shan magani kin ga ka iya cewa hamsin zuwa arba'in da biyar zuwa hamsin basu ɗari da kawai suke samun magani kuma akasarinsu mutane da suke zaune a kasashe masu tasowa kuma kin ga yadda tattalin arzikin mu yake kara taɓarɓarewa tun ba da kasashen da suke na nan Afirka ba wannan shine yasa nake ta kokonto a zuciya ta cewa anya kuwa in dai ba wani sabon salo aka samu ba in dai ba shugabanni ne suka sake yaɗa kai da hukumomin shanin aikin lafiya ba za ku iya samun wato a care wannan cutar nan da shekara goma sha biyar to lallai akwai wannan ƙalubala kuma akwai buƙatar shugabanni a ci gaba da sanar da su domin su sa ido a kai a kawo kuɗaɗe isassu wajen tafi da sha'anin aikin lafiya. To ya kake ganin yaƙi da wannan cuta a Najeriya? To Najeriya kin san tana daga cikin ƙasashen da suke suke jan duniya a baya kwarai. Saboda eh, shekarun baya muka yi ƙididdiga nawa muke bukata a shekara guda saboda mu care ciwon mu ba da magunguna na wannan cutar. Muna bukatar lokacin estimate miliyan ɗari da ashirin dala. gwamnatin najeriya da kyar take ta iya ba da miliyan takwas zuwa miliyan tara gwamnatin amerika take ba da miliyan arba'in da biyar da sauran ƙungiyoyi to najeriya tana cikin kasashe da suke lalle ba sa sa isassun kuɗaɗe don kin ga afirka ta kudu tana da kanjamau da yawa kin ga indiya amma gudunmawar da suke bayarwa wajen yaƙi da wannan cuta sun fi abin da najeriya take shi yasa nake so ne amfani da wannan dama na ja hankalin shugabanninmu da 'yan majalisunmu da su ministocinmu da suke kula da sha'anin aikin lafiya akwai bukatar su sake sa ido domin in suka ba da gudunmuwa aka ba da isassun kuɗaɗe magungunan nan akwai su kuma za su taimaka wa talakawan mu kuma za su taimaka wa mutane. Sida ma yanci ne shi ne sarkin mayu in ya kama ka doktor bai hudda ka malam bai hudda ka duk wani boka bai hudda ka. To masu iya magana dai suka ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira, gyara kayanka kuma bai zama sauke mu raba ba. Masu sauraro abin da ya sauwaka kenan a wannan fili a yau, sai kuma makon gobe idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar Allah ya kare mu daga kowane irin cuta. Mata, kamar yana sake walwando wando. kullum yana wani gabdi gabdi gabdi gabdi amin sun amin da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice To a takaice a jawabinsa na farko a matsayinsa na ɗan takarar zama shugaban Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican a hukumance. donald trump ya ce akwai bukatar ɗaukar matakin gaggawa kan tashe-tashen hankulan da ke faruwa a amurka rahotanni na nuna cewa wasu mayakan azbinawa magoya bayan gwamnati sun kwace iko da birnin kidal na arewacin mali bayan da fada ya barke tsakanin mayakan da wata gamayyar 'yan tawayen azbinawa wani ganau ya gaya ma masashin faransanci na muryar amurka cewa zuwa daren jiya alhamis mayakan na gatiya na kakkaɓe garin don kauda duk wani gyauran 'yan tawaye da watakila suke ɓoye to amma har yanzu ana cikin halin rudami a kidal kuma ba a tantance ko akwai waɗanda abin ya ritsa da su ba wata kotun tarayya a new york ta yanke ma wani ɗan leƙen asirin rasha wanda ya amsa laifinsa hukuncin ɗaurin shekaru goma gidan yari ta kuma umarce shi da ya mika dala dubu ɗari biyar da aka biya shi a matsayin ladar aikata wannan laifin wanda ya hada da samowa da kuma tura marasha wasu shahararrun fasahohin lataroni na soji don amfanar sojojin rashar alexander fishenko ya amsa cewa ya yi laifi wajen tara ɗin da ma'aikatar shari'a ta zarge shi da yi jami'an amurka sun ce wani kamfanin da fishanku ya kafa ya tura marashar fasahohin lataroni da dala miliyan hamsin tsakanin shekara ta 2002 da 2012 To adalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga Alhaji Umaru sarkin dawakin mai Sudan na kwanta gora na rashin ɗiyarsa Zainab ko kuma Asabe wadda aka fi sani da suna Gudigi wadda ta rasu a daren jiya a garin kwanta gora Allah ya ji kanta ya kuma sa mutuwa hutu ne yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatarwa sai cuba hero jiyo ne da ya bada umarni da solomon sai kuma injiniyan mu john ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da hantsi da wani sabon shirin